Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. ma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin ƙaramin sani amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. To wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya ce rundunar sojin ruwan Amurka ta shirya tsaf don amfani da wasu sassa na sansanoninta wajen gina wasu ɗirka-ɗirkan wuraren tsare masu laifi saboda a rika tsare dubban bakin hauren da aka kama yayin yunkurinsa na ƙetare kan iyakar Amurka muddin ma'aikatar tabbatar da tsaron cikin gida ta Amurka ta buƙaci hakan. jami'in ya tabbatar da bayanin da ke nuna cewa rundunar sojin ta amurka ta rubuta takarda ga sakataren rundunar sojin ruwa richard spencer mai bayanin wasu wurare a lungunan jihohin california da arizona da alabama a matsayin inda za a iya kafa tantunan garkame duk wani baligi bakon haure da aka kama Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar maka harajin kashi 20 cikin 100 kan motocin da ke shigowa daga Turai a matsayin martanin harajin da kasashen Turan suka saka kan kayakin da ke shigowa daga Amurka. Jiya Juma'a wato kwana guda kenan bayan da sabon harajin na kasashen Turai ya fara aiki. Trump ya rubuta ta kafar Twitter cewa muddin ba gaggauta dakatar da wannan haraji ba da kuma tarnaƙin za mu maka harajin kashi 20 cikin 100 kan dukkanin motocin da ke shigowa daga turai kwararru sun ce irin wannan harajin ka iya gurgunta tattalin arzikin amurkar da turan to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc an kammala tattaunawa tsakanin shugaban sudan ta kudu salva kiir da jagoran 'yan tawayen rit machar a birnin addis ababa na kasar habasha ba tare da cima wata yarjejeniya ba to amma watakila mutanen biyu za su iya sake ganawa mai yiwuwa ma nan da sati biyu a birnin khartoum na kasar sudan ministan yada labaran sudan ta kudu michael makui wanda ya dawo juba daga addis ababa jiya jama'a ya gaya ma manema labarai cewa majalisar ministocin kungiyar kuryar afirka igar a takaice sun ayyana kawo ƙarshen ganawar ta addis ababa ba tare da cin matsaya ba ya ce shugabannin kungiyar ta Igad sun yi kira ga kir da macer da su ci gaba da tattaunawa kan batutuwan da har yanzu suke da saɓani suka kuma wato su kuma amince su rika ganawa ko ku su gana a kartun babban birnin kasar sudan sati mai zuwa sannan in ta yiwu a yi taro na gaba a birnin nairobi kenya wakilan kir da macar duk sun ma sun tabbatar da cewa ba a ci jituwa ba a ganawar ta addis ababa cibiyoyin agaji na majalisar ɗinkin duniya da ke yemen na ƙara azama wajen ayyukan jin kai a birnin hodeida mai tashar jirgin ruwa yayin da yaƙi tsakanin sojojin gwamnati da dakarun 'yan tawaye da ke daɗa tsanani a ƙoƙarin da kowane ɓangare ke yi na ƙwato tashar jirgin ruwan al'amarin da ya jefa ayyukan wato rayukan dubban farar hula cikin haɗari. yanayi ya daɗarin caɓewa tun bayan da sojojin gwamnati tare da goyon bayan sojojin gamayyar da ƙasar saudiya ke jagoranta suka ƙaddamar da wata fafutuka mako guda da ya gabata ta sake ƙwato tashar jirgin ruwan ta hodaida wadda ke hannun 'yan tawayen hutsi majalisar ɗinkin duniya dai na ɗaukar yemen a matsayin inda ake fama da matsalar jin kai mafi muni a faɗin duniya ta sha famar ƙoƙarin cin yarjejeniyar kwance ɗamara tsakanin ɓangarorin biyu amma ba tare da nasara ba wata babbar wato a wata babbar nasara ga masu adawa da tattara bayanai da jami'an tsaro ke yi a amurka daga na'urorin sadarwar jama'a ba tare da izini ba kotun kolin amurka ta yanke hukunci jiya jama'a cewa hukumomi na buƙatar izinin sammaci daga kotu kafin su tattara bayanai daga wayar salular jama'a saboda bincike a wata shari'a mai taken mr carpenter an amurka koko da amurka alƙalan sun yanke hukunci cewa bayanan wayoyin salula da kamfanonin waya ke adanawa na da kariya a ƙarƙashin doka kuma akasarin lokuta dole ne hukumomin tsaro su samu izinin kotu kafin su tattara irin waɗannan bayanan da yake karanta bayanin yanke hukuncin alkalin alkalin amurka justice john robert ya ce batun fa ba na a tsaya ana gaddama a kai ba ne Labaran duniya kenan kuka saurara. tomadala yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin ƙaramin sani ƙuƙumi ne. To madalla kafin mu yi nisa ga Nasir yakub birnin Yaro da zai mana ƙarin bayani kan rahotannin da muke tafa da su a yau din nan. Maryam Bugaji sannu da ƙoƙari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu a yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana a kan ƙoƙarin inganta ƙananan asibitoci da ke yankunan karkara da hukumomi ke yi a jihar Neja domin inganta lafiyar jama'ar karkara. Rahotonmu na biyu zai yi magana akan abin da ke wa yara ƙanana cutar tamowa da kuma yadda za a iya magance larurar. Shi kuwa rahotonmu na uku zai yi magana ne akan taron lacca da wata cibiya ta yi wa mata a Bauchi na yadda za su kare kansu daga kamuwa da cutar sankarar mama. A rahotonmu na hudu za ku ji cewa wani likita ya ba da tabbaci cewa ba yanayin zafi ne kadai ke haifar da cutar sankarau ba, akwai wasu hanyoyi. Shi kuwa rahoton mu na biyar wanda shi ne rahoton mu na ƙarshe a cikin shirin zai yi mana magana a kan horon da aka baiwa jami'an kiwon lafiya a maraɗin jamhuriyar Nijar game da yadda za su inganta yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a yanayi na damuna. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Madalla a gaida Nasir Yakubu birnin Yaro. A ƙoƙarin inganta kiwon lafiya matakin farko a jihar Neja, gwamnatin jihar ta ce ta dukufa wajen yin gyara na musamman a wasu asibitoci na gwamnati da ke ƙananan hukumomin jihar. Mustapha Nasiru Batsari da da ƙarshen rahoto. Gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce duk da yake ba su yi nisa ba a tsarin saboda dalilai na rashin kuɗi, to amma ya ce suna da ƙwarin gwiwar cewa tun da sun riga sun fara za su kammala kuma shirin zai yi tasiri wajen kula da lafiyar mutanen karkara kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Akwai ƙana-ƙana asibiti na primary health care muke kiransu wanda yake muna mai da hankali a kai. Shi primary health care yana da muhimmanci aminci domin shi kowane ward muna son a samu akalla guda daya ba mu nisa ba saboda maganar kuɗi ne su ma suna cin yan kuɗi amma dai wanda muka yi kamar na beji da sauransu in ka ji za ka ga suna rage wahala in ka samu irin na asibiti na ward mai kyau to za ka ga mutane da daga ƙauyuka ba sai sun zo binni ba kuma yawancin matsalolin rashin lafiya a ƙauye ana yin maganin shi a nan yawanci na haihuwa ne ko na malaria ko na abu amma yanzu asibiti jiran hatu na mina in ka je har ƙarfe goma dare in ka je mina za ka ga mutane sun layi saboda wani ya zo akan abin da ma za a yi duba shi award din shi amma tun da yake award din babu asibiti ya taso ya zo mina amma dai muna kokari mu ga insha Allah muna so mu ga kowane ward sun samu primary health care guda daya da ya dace haka zalika gwamna Abubakar Sani Bello ya ce sun zaɓi wasu asibitocin gwamnati da ke garuruwan Mina da kuma Kwantagora domin yi masu gyara na musamman na Kwantagora yanzu da an riga ba da kwangilan su abin da kasa ba fara ba kamar da muku bayani a rashin kuɗi amma kamar na Suleja insha Allah za a samu 'yan kuɗaɗe a bayar a fara na Kwantagora lura yana cikin ah, kuɗin da muka nema na sukuk wanda ya zo da ɗan tangarɗa amma ina sa ran ah, nan da lokaci kaɗan 'yan majalisa za su ba da dama ci gaba da wannan sukukin shi wannan bashi na islamiyya ah, wanda yake a cikin mun riga mun yi tanadi kuɗin za a yi gyaran asibitin kwantagora da kuma su kai suna buƙatar makudan kuɗi nan suleja yana buƙatar biliyan ɗaya da miliyan ɗari kudu da rabu abin da ake nufi shine za a mai da asibitin sabo sannan za a ƙara faɗin asibiti shi ma na kwantagol za a mai da shi sabo za a ƙara faɗin asibiti sannan za a ƙara wasu sashen da da babu saboda a kwantagora alal misali wannan asibitin ba ma da kwantagol hatta mutane daga kebbi da sauran waya gaba ɗaya ba da wani asibiti babba sai wannan to ya zama wajibi mu wannan asibitin ya zama asibiti babba wanda ke muna sa ran in ya zama asibiti babba ke nan gaba ma ya zama jami'in lafiya nan gaba saboda haka mun shirya mashi amma matsalar mu ɗaya shi ne na kuɗi amma da da Allah yadda muke ganin haske abubuwa na dan gyaruwa insha Allahu kamun ƙarshen shekarar nan za a fara aiki kuma aiki zai nisa. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello kenan yake ƙarin haske akan matakan da suka ɗauka wajen inganta lafiya matakin farko a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Har ya zuwa yanzu matsalar tamowa na yin barazana ga rayuwar yara ƙanana musamman a yankin arewacin Najeriya. Wakiliyarmu ta jihar Jigawa, Halimatu Abdullahi ta tattauna da wata ƙwararriya a harkar sanin abinci mai inganta jiki, kuma ta bayyana mata irin abinci mai gina jiki da ya kamata uwa da ɗan da take shayarwa su rinka ci. har yanzu dai ana samun matsalar tamowa ga yara 'yan ƙasa da shekaru biyar sakamakon rashin wadataccen abinci mai gina jiki a tattare da su da a wasu lokutan sakaci ne ga iyaye wasu lokutan kuma akan samu waɗansu iyayen ba su san yaransu na fama da irin wannan matsala ta ƙarancin abinci ga yaransu ba to ko menene alamomin wannan matsala ta tamowa ga ƙananan yara Madam Florence Adebola ita ce shugabar da ke kula da ɗakin kula da yara masu tamuwa a babban asibiti da ke birnin dutse. abin da ya kawo wannan matsalan tamuwa ya fara daga ran da mace ta samu juna idan ba ta cin ingantaccen abincin da ya kamata za ki gan cewa ita za ta yi rashin isasshen jini za ki gan kuma yaron in ta haifi shi za ki gan shi ya yi karami idan ta haifi wannan yaron ba ta da isasshen nono to daga wurin akan fara samun alamu shi wannan tamowa daga jinjiri za ki ga cewa kansa yana fadawa baya kiba so baya samun isasshen nono wasu yaran kuma za ki gan cewa sun samu isasshen nono daga ran da aka haife su har zuwa wata shida da ya kamata yaro ya fara cin abinci za ki gan cewa ba za a ba ma yaron wannan abincin da ya kamata a lokacin wasu ki gan sun kure wata takwas mm. idan suka kai wata takwas din ma ba su san abin da ya kamata su ba yaron ba mm. wani zaki ga zaki ga sun fara a wata shida wasu ma a wata biyar mm. amma za ki gan cewa ba su san menene ya kamata a ba wannan yaron a wannan lokacin ba daga nan za ki gan cewa yaron baya girma da zarar mace ta ga waɗannan alamomi na ita wannan tamuwa a jikin yaranta idan suka kawo shi asibiti wace irin kulawa kuke ba su farkon kulawa dai shine mukan jawo hankalin mata su zo awo a gurin awo mukan koyar musu da irin kala-kalan abinci da ya kamata su ci tun gabanin a haifi yaron kamun haifi yaron har sai wannan yaron ya kai wata shida mukan gaya musu suna shayar da yaro ba za su ba da ruwa ba shi da muke kira exclusive breastfeeding har sai yaron ya kai wata shida idan suka kai mukan ba su shawarwari irin abincin da ya kamata su ci abinci da ya kasu kashi biyar na farko akwai carbohydrate bangaren wannan shine su shinkafa hatsi doya rogo tuwo taliya su ne a wannan kashin sannan akwai kashi na biyu shine protein shine akwai nama kwai madara akwai kuma wake wake mu hausa waken soya akwai riɗi akwai gyaɗa a wannan kashin yauwa akwai kuma wanda ya zo daga kitse shine fat and oil man shanu man ja man gyaɗa man riɗi man waken soya duk suna wannan wannan kashin sannan mineral and vitamin daga yayin itatuwa akan same su daga kuma alayyahu akan samu su sannan akwai ruwa to idan mace za ta ba yaro ba a son ta ɗauki ɗaya ko biyu ta haɗa abincin nan idan ta ɗauki shinkafa ne ta zuba wake sosai ta sa tumatir ta sa albasa ta yi da manja ta dafa za ta ga yaro na zai samu duka sinadaran da ya kamata shawarin da zan basu shine idan mace da zara ta gan cewa ba ta da isasshen nono ta zo asibiti wani zata suna shan kunun kanwa ba kanwa za su sha ba su zo asibiti za a ba su shawarwari mace ma da zara ta yi ciki ma ta zo awo don a wurin awo ne za a ba su shawarwari irin abincin da ya kamata su ci da suna da ciki har in suka aihu har za su yaye yaro za a gaggaya musu abin da ya kamata su ci. Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A jihar Bauchi ƙungiyar Ibadu Rahman ta gudanar da lacca ga mata yadda za su kare kansu daga kamuwa da cutar sankarar mama. Wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo ta kasance a wajen laccan ga kuma rahoton da ta aiko mana. Da take jawabi tsohuwar darakta a makarantar koyon aikin jinya da ingozoma da ke nan Bauchi, Hajiya Hashiya Abubakar. Breast cancer dai yana ɗaya daga cikin kansan da ya fi shafan mata. It's one of the commonest cancer na mata. bincike ya nuna cewa a najeriya cikin mata dubu ɗari akan samu mata goma sha biyar da suke kamuwa da wannan cutan kansa ɗin sannan kuma shi wannan kansa na mama har yau ba a san ainihin menene yake jawo shi ba yawanci shi wannan kansa na mama bai cika shafan yara kanana ba yawanci daga shekara arba'in zuwa sittin wani lokaci daga shekaru talatin da biyar ma to amma ƙananan yara haka irin matasa shekara sha biyu shekara sha uku ba kasafai sukan samu wannan ciwon kansa ɗin ba sannan kuma ya fi shafan matan da ba su taɓa shayar da nono a rayuwarsu ba kamar macen da bata taɓa haihuwa ba saboda haka shi shayar da nono ɗin nan yana kariya daga wannan ciwo ciwo na kansa din kansan mama domin bincike ya nuna cewa yawancin matan da sukan shayar da 'ya'ya sun haihu da yawa sun shayar da 'ya'ya da yawa ba kasafai sukan samu wannan ciwon kansa na mama ba bincike ya nuna cewa akalla ba a kasar ban mace idan ta haifi yaro ta shayar da shi koda na shekara ɗaya balle ma musulunci a musulunce yana da kyau a shayar na wajen wata 20 fi ma 20 ko ba haka ba saboda haka ba wai zamananci bane ko wani abun nan a ce mace ta ki shayar da nono yaro yana wata uku a cire shi a nono wai saboda kada shape din nono din ko nonon kada ya faɗi mun gane yana da muhimmanci kwarai da gaske a shayar da nono na tsawon shekara fiye da shekara watanni 22 kamar yadda aka yi umarni sannan kuma daga cikin predisposing factor abubuwan da yake sanyawa mata su kamu da shi wannan cuta na nono musamman matan da suka yi kiba wajajen lokacin da suka daina al'ada domin a yawanci wannan lokaci ana daina al'ada din nan sai yawancin mata sai kaga sun yi kiba sun yi jiki to wannan yin jiki din yakan yi predisposing mata su wannan kansa din sa mace ta fara tunanin cewa eh ina samun wani canji a nono na ina tunanin ko lallai akwai matsala a nonon nan so abu na farko shine farkon kamuwa da ciwon kansa alama shine a cikin nono sai a ji wani guda haka wani dan guda wanda ba a saba jinsa ba kuma wannan gudan a kashi hamsin cikin ɗari baya da zafi dan guda wannan gudan baka saba jinsa ba sannan kuma bayi da zafi alama kenan na farko hajiya Hashi abubakar kenan tsohuwar darakta a makarantar jinya da ungozoma da ke nan jiha amina abdullahi girbo sashen hausa na muryar amurka daga bauchi a najeriya gaida amina abdullahi girbo Wani ƙwararren likita ya ba da tabbaci cewa ba zafi ne kaɗai ke haifar da cutar sankarau ba, akwai wasu hanyoyi da cutar take yaduwa. Muhammad Salisu Rabiu na da rahoto daga kanan dabo. Shin kome sauraro ya san cewa ba zafi ke haifar da cutar sankarau ba, duk da cewa cutar ta fi yin kamari a jikin mutane lokutan zafi? Farfesa Isa Abubakar ƙwararren likita ne da ke aiki a asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano ya yi ƙarin haske akan abin da ke kawo a kamu da cutar ta sankarau. wato cutar sankarau ba zafi ke jawo ta ba cuta ce da ake da take afkuwa wato ta hanyar kwayoyin cuta da ake kira Neisseria meningitidis ita ne take zuwa a annoba din nan akwai wasu kwayoyin cutar da ke iya jawo al'umma amma dai wanda yake zuwa na annoba din shine muke magana a kai wanda an fi ganin shi kusan a ce lokacin zafi din hakan tana faruwa ne idan ya zama an samu wasu daga al'umma ko da wani ne ma yake ɗauke da wannan kwayar cuta to sai ya zama na lokacin sanyi a nan ne fa zaka ga 'yan adam suke son kwanciya kusa da kusa ko kuma irin sun inda ake wato a cakuɗe e mutane to lokacin sanyin nan sun fi son ma zuwa kusa da juna don su ji jikin juna to irin hakan idan hanci ya zama na yana kusa da hanci to mai ɗauke da cutar kwayar cutar nan ba wuya za ta shiga wani musamman idan wato rata tsakanin shi da dan uwan ba yawa to a nan ne sai kaga cutar ta dan fara yaduwa to bayyanar ta baya fitowa yawanci har sai ma lokacin sanyin ya wuce har zafi ya shigo to a lokacin abin ya bunƙasa kenan shine ake gani a al'umma mutane da yawa sun kamu ainihin abin asali ya fara tun watannin hunturu dinnan da muka wuce to shine sai kaga yawan mutanen idan ya karu har ya bayyana a lokacin zafi sai mutane su rika gani kaman zafin ne ya haifar wanda kuma ba haka ba ne kawai dai abin ne ya daɗa yaɗuwa a cikin bainar al'umma a lokacin zafin wanda zaka ga yawanci ita wannan annobar karya alkadarinta shine idan Allah ya sauka mana da ruwa na farko dinnan to in kuma aka yi ruwa ruwan sama ya sauka sai kaga kuma cikin ikon Allah abin sai yawan mutanen da suka kamu ya fara raguwa har ma ta ɓace gaba ɗaya to ainihi wannan shine yake gudana Farfesa Isa Abubakar kwararren likita da ke aiki asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. A jihar Maradin jamhuriyar Nijar, an baiwa likitoci daga sassa daban-daban na jihar Maradin horo ta yadda za su yi yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria a yanayi na damina in ji wakilinmu shu'aibu mani haɗin gwiwar kwamitin yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a faɗin ƙasa da na ceres suka gama ƙarfi domin baiwa likitoci da sassa daban-daban na jiran maraɗi horo ta yadda za su yi kokowa da cutar zazzabin cizon sauro lokacin damina sabilin tabbatar da kariya ga mata ya zo a ƙanana yara. Muhammad Lawali Janjuna, kwamishinan yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a hukumar kare lafiya matakin farko da ke jiran muradi. da CPS ake ce mai kenan rigakafin masassar damana. to amma ba a gajiya sai an ƙara jaddadawa a ba su horo a gaya musu ko menene paludism da consequence din ne da ya yake ga yara ya yake ga maya ya yake ga mata masu juna biyu kenan sai an lissahi daga wata uku zuwa wata sha ɗaya yaro nawa ne kuma daga wata sha biyu zuwa hamsin da tara nawa ne Eh, a lissahi a kayyade sittin nawa za a yi ina za a ajiye likitoci wa'anda mutane za su ɗora zawa wajen su. kwamishinan yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro kake a cikin jiha ma a sani wacce irin barazana kenan yanzu cutar sauro ke kawo a shirin maraɗi. yo ai sauro yana kawo barazana babba saboda eh, barazana da ya kawo ka ku da kanku yan jarida kun ga irin tukurin yaƙin da muka da sauro dan abubuwa kun ga akwai cps akwai magunguna da ake bada kyauta da yara da sabawa zuwa shekara akwai mustikiyar da ake rabo amma duk da haka nan an 2017 adadin masassara karuwa ya da kashi 21 bisa ɗari. To me ya kawo haka? Saboda abu biyu ne sun kawo haka. Na harin ka jama'a suna karuwa. Dole mara lahiya su karu. Babban matsalar da ake addakwai. HCPS maganin harin sai an ba yaron ya sha gaban mu mangani to matsalar da addukun in sun ka tai mata gida ba su ba da sauran su kaga kenan an yi ba uwa bari ba shi ya kai wanda ake an ka sama gaba ba a cimma wannan gurin ba shi kuma wancan wanda za a ba dosu tun ma tun da maganin ba na tarata ba na riga kai bayan tsananta da wannan cuta sauro ke yi lokacin damuna likitoci na masu hannun ka mai sanda ga uwaye kwamishinan yaƙi da cuta sauro muhammad lauli janjuna ya dirda da cewa za mu ba da ƙarfi sosai bisa gargaɗi to muna sa ran wanga gamin za a korijan wannan abin za a gyara yanzu a sa relay da 'yan shela sosai su gaya ma mutane akwai radiyoyi cikin gari su ma za mu aiki da su dan a yada labari a ce wannan dose dole sai an ba yaron nan kwana uku dan an ba ba su ba an asarar banza da waye jan hankalin za mu su san da yanzu gashi a ya zo har gida kuma haka tsakai wasa shi masassara sun san wata kyau ba wata da ragowa ko kadan balle ga yaro eh, wanda a karami kwarai kiran da muka musu in an ka ba su maganin dan Allah da annabi su rike yadda likitoci sun ce su yi tun da san an wata hudu ana ba maganin dan ana son rigakafin ya tsaya cikin jini ne daidai sha'ibu mani ne muryar Amurka daga Maradi jamhuriyar Nijar. A gaida Shu'aibu Mani da wannan rahoto daga Maradin jamhuriyar Nijar. Maryam Bashir Bugaji gare ki. Masu sauraro iyakacin abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin Nasiru Yakubu birnin Yaro da waɗanda aka ji muryoyinsu da waɗanda suka haɗa hannu aka haɗa shirin na yau. Ni Maryam Bashir Bugaji ke cewa a huta lafiya. malamai abin da ya sauka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar karfe uku agogon Ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet VOA Hausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a mu na sada zumunta Facebook da Twitter. Ku kuma iya samun hanyoyin tura mana saƙonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na intanet. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro Diodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri ke muku fata alheri.